أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاب يرقى الربيع الثاني إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأريه حدود ثلاثين دبير kuma sha biyar ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in da biyar cikin littafin karatunmu na littafin al'iziya na fiƙihu a matsabar imam malik wanda sheikh abul hassan ashadili ya rubuta rahmatullahi alai za mu tashi a sabon babi shine albabu tasi fil babi na tara kan ciniki kafin mu a fara karatun akwai bashi da ake bina na tambayar a yawa abin nan abin da ake kashe sauro da lantarki sawa'un irin bat nan ko wanda ake makalawa a abin nan a asibiti da makamantansu na ce muku zahirinsa dai kamar kisan dabba ne da wuta kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'adhibu bin nar illa rabbun ba wanda yake da haƙƙin ya azaba da wuta sai ubangijin wuta don haka babu ukubar ƙona mutum a cikin shari'ar musulunci to wannan shine zahiri amma na ce muku zan duba an gafa fatoyin malamai saboda koyaushe yana da kyau mutum ya nemi haske da waɗanda suka fi shi ilimi a cikin sha'anin addinin musulunci kamar yadda imam ahmad yake faɗa kada ka yake cewa kada ka kuskura ka faɗi wata magana da baka da shugaba a kai baka da imam akan maganar ka wanda yake ya taɓa yi domin saboda mutum bai kamata ya rinka ganin kan cewar ya rinka aminta da abin da ya sani ba kullum ka rinka tuhumar fahimtanka ka rinka tuhumar saninka saboda Allah ta'ala ya ce wa fauka kulli da ilmin alim to ile kuwa na ga ban samu na yi wannan bincike din ba amma na ga fatuwa ta Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen an tambaye shi akan wannan matsalar ya ce shi zahirin abin da yake gani babu laifi ya ce domin shi lantarkin nan ba wuta ba ce sandar mutum yake da mutum zai kama lantarki ba kona shi zai yi ba a wato as-sa'iq ne zai kamar yadda kamar yadda Allah ya halaka samudawa da kururuwa wadda kururuwar ta ta ba su girgizar girgizar zuciya girgizar da ta fitar da ran to haka lantarki yake yi girgiza mutum yake har ya ɗauki shi shine shock kenan electric shock abinda yake yi kenan a ya ce dalili ku shine da za ka zo ka ɗauko takarda ka sa a jikin wannan mashin ba za ta kone ba da za ka sa hannunka ba zai kone ba watakila zai girgiza ka saboda haka shi ya ɗauki shi wannan lantarki ba wuta ba ne to kuma alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama hukunci na kewaya tare da illa ne kaga idan da wuta ce wanda ake kunna an san wuta ce to wannan shine sai a ce bai halatta ba to amma wannan lantarkin wato a sumar da dabbar yake hayya hayya halakar da ita kamar da yadda lantarki yake wa mutum don haka yake a zahiri wannan la ba babu laifi ko kuda ko sauro ko kiyashi ko kudan zuma eh, ko sha zuma mu eh, ko dai menene za a iya kashewa da shi to sai dai wani sani ba watakila ko likitoci suna da ta'aliki kan wannan lantarki haka ne ba ba ba wuta ba ce san likitoci ba dokta ya ake gani <laughs> ba wuta ba ce ko <laughs> yawwa likitoci ma ba wuta ba ce a da ba wuta bace ko hukunci dama haka yake kewayewa da illarsa dama abin da sa ake ganin da halatta ba saboda ganin cewar wuta ce to kuma lantarki a zahiri bisa wannan a fuskoki da ya nuna ba wuta bace don hakika din yanzu shi wannan abin nan din bat din da ake rikewa inda zaka daki takarda da shi ba zai kunna takardar wuta ba wutar ba takardar ba ta kama da wuta ba me eh. a lantarki ba wuta ba ne ba wuta ne yake zuwa ta yanzu idan idan idan <laughs> idan ka samu maganaɗisu in ka samu maganaɗisu ka kula ka samu maganaɗisu ka samu ka juya wata igiya a waya tsakanin magnatisan hmm, zai haifar maka da lantarki ina wuta a cikin nan wajen ruwa yake kawo lantarki eh? ka inji lantarkin najeriya daga ruwa ne ba daga wuta ba ne daga ruwa ne eh, eh wannan ya halatta ai cutar ka yake cutar ka yake yi ah? ba ga akwai dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin harami ne a kashe su ba خمس فوائد خمس فواسد يقتلن في الحل والحرم يكرا سو فاسقين saboda cutar da mutane da suke yi saboda haka wannan shine zahiri wannan wannan banga in ba wato irin wa'annan nawazil din dama waɗanda suke babu su a da wanda malamai suke ishtihadi a kai yana da kyau ka ga abin da malaman zamanin ka suka yi ijtihadi a kai shi ya shi yasa shi Usman a cikin Sirajul Ikhwan yake cewa duk wanda yake cewa ba zai a wato karanta littafan malaman zamanin sa ba to wannan ya ya bace hanya yace domin duk zamani a cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka raba shi da alkhairi kowane karni baka raba shi da mutanen kirki da alkhairi ba za a gushe ba a kowane lokaci akwai wanda yake a bayan ƙasa yake tsayuwa da hujjar Allah la zalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqqi zahirin ba za a gushe ba akwai wata jama'a daga cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya suna rinjaye akan ta su ne malamai akwai su saboda aka koyaushe mutum a rinka komawa zuwa ga irin wa'annan al'ulama'ur rabbaniyin wannan shine rigimar mu da wanda suke da wanda suka ɗauki makami suke cewa suna yin jihadi ba ka taɓa samun wani wanda akan wannan matsabar akwai wani malami daga cikin ulama'ur rabbaniyin ba bal ba za ka samu ma wani malami daga cikin ulama'ur rabbaniyin ya yi fatawa cewa abin suke daidai ba babu guda ɗaya in an yi musu magana sai ce ina malaman suna can suna cin kaji da coca cola to mutumin da zai faɗa haka akan malamai idan malamai suka zamanto abin da suke yi kenan ba abin da suke sai cin kaji da coca cola to sauransu kuma fa a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inda malamai suka lalace to su ne zababbin al'ummar al'ummar ta gama yawo al'ummar ta gama yawo shi yasa yawanci mutane da suke sakin bakin su akan malamai yana cewa a ah, ake da malamai dai Allah ya sauke malaman zamanin nan to in ko malaman zamanin nan suka zamanto haka to kai da kake faɗan haka kafi kowa lalacewa kafi kowa asara to ina in sha Allah saboda haka an ansa dai wannan tambayar ko an gamsu ko akwai iskali to babu iskali to masha Allah to sai mu tashi karatun mu na yau albabu tasi babi na tara fil bai'i a cikin albai'u shine ciniki albai kalma ce wadda take ma'anar ciniki wanda shine saye da sayarwa albai'u shira'u, ana ce ma albai sayarwa ashira'u saye ana ce ma albai'u saye ashira'u sayarwa saboda ka yana daga cikin al saboda albai saye ne sayarwa ne ashira'u saye ne sayarwa ne duk ana faɗan su wannan yana daga cikin rikicin larabci yawanci yadda kake ganewa da wato harafin da ya zo bayan bai idan aka zo da min bi'tu minhu ko ba'a minhu an san kan cewa shi ne ya saya kenan in kuwa aka ce ba a lahu shi ne ya sayar saboda haka yawanci ana duba harafin da ya zo daga baya domin ka gane a wani ne wannan kuma yana da muhimmanci saboda a cikin masu karanta tafan a magabata musamman irin su imam malik a cikin mudawwana sai ka tsaya koyaushe ka duba wani harafi ne ya zo domin ka tsaya ka fahimci abin domin koyaushe ka gane wane ne mai saye wane ne mai sayarwa sannan za ka fahimci hukuncin to an ce ma albai'u bai'u daga alba'a ne ba ne gaba saboda kowanne daga cikin masu ciniki yana miƙa hannunsa ya muddu ba'ahu ya miƙa domin ya bayar ya miƙa hannu domin ya karba to haka dalika mai saye wato mai sayarwa ya miƙa domin ya bada abin da ya sayar ya sake miƙa hannu domin ya karbi kuɗi mai saye ya miƙa hannu domin ya bada kuɗi ya sake miƙa hannu domin ya karba saboda haka miƙe-miƙen hannu ake yi da yawa a cikin ciniki shi yasa sai aka kira miƙe-miƙen hannun aka ce masa shine ma cinikin saboda yawan miƙa hannu da ake yi larabci haka yake duk wata kalma ta larabci za ka ga daga asalinta akwai ma'ana hmm. akwai ma'ana a cikin duk wata kalma da suke da ita da su haka haka larabawa suke to an kira shi albai saboda wannan ma'ana kuma shi ciniki yana daga cikin hukunce-hukuncen al-mu'amalat nan a mazhab imam ash ya kawo shi bayan babin aure mun san kamar yadda muka ce fiqh an raba shi kashi biyu al-ibadat wal mu'amalat al-ibadat shine ayyukan ibada haƙƙin bawa tsakaninsa da ubangiji al-mu'amalat haƙƙin bawa tsakaninsa tsakaninsu da juna to al-mu'amalat kuma an kasa shi kashi-kashi akwai abin da yake na wato almanaki su ne a auratayya sannan mu'amalar kuɗi sannan kuma aljinayat su ne wato laifuffuka da hudud da sauransu don haka ake kasa almu'amalat to yawa yawan malamai suna kaddamar da abin da ya danganci ciniki sannan daga baya su biyar da shi da aure haka za haka da yawa daga cikin malaman hadisi suka yi kamar bukhari kaga sai da yayi Uh, uh, babukan ciniki kafin daga baya zo babin aure saboda ana ganin kan cewa ciniki a bukatar kowa da kowa gare shi saboda da ciniki za ka samu abin da za ka ci ka sha sai an ci an sha an koshi sannan za a yi tanan aure saura ka sai su kaddamar da shi suna ganin bukatarsa a wajen rayuwa ta fi bisa bukatar mutum ga aure to amma a mazhabar malik su aka akasawa suka yawa yawan malaman fikihu a matabar malik kamar yadda shi imamu abul hasan shadali yi suna kaddamar da aure kafin su zo su yi batun ciniki haka ko a muktasar ma sai da ya kawo hukuncin aure daga baya kuma ya kawo hukuncin ciniki to me yasa suke haka su me a wuce hatun nazar ɗinsu mun ji dai wanda suke kaddamar da ciniki akan aure saboda suna ganin bukata ya zuwa ga abin da ciniki yake tabbatarwa na ci da sha shine gaba bisa bukata ga abin da yake na auratayya to su kuma malaman maliki abin da suke kaddamar da aure a bisa ciniki saboda shi aure yana daga cikin abin da ake tabbatar da ɗaya daga cikin daruratul hams da shi wato bukata ga aure tana martabar barura ne domin idan babu aure ba za a samu tsare zuriya ba shi ko tsare zuriya daga cikin daruriyatul hams abubuwa na larura guda biyar wanda dukkan addinai suka zo da shi tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare zurriya tsare hankali to kaga tsare duk abin da zai tsare zurriya zai tsare hankali a martabar garura yake a mazhabar dole ne to aure ku yana daga cikin wannan saboda haka kaga aure a martabar ta yake shi ko ciniki ciniki ba sai da shi za a tsare dukiya ba idan babu ciniki za a iya tsare dukiya sai dai za a shiga cikin takura in da babu ciniki za a shiga cikin takura saboda haka a martaba ta biyu yake martaba wato wanda ake ce mata martabul hajiyat abin da yake a cikinsa akwai raf'ul haraj akwai sausautawa mutane da rashin takura musu a cikin rayuwa inda babu ciniki za a takura amma ba za a ce rayuwa ba za ta yi ba kwata-kwata za a iya rayuwa sai dai za a shiga cikin tsanani domin in kana da bukata ga wani abu ba ka da shi ba yadda za a yi ka je ka samu wannan abin dole sai dai ka san yadda za ka yi ka nema in nomawa ne ka noma in sana'a ne ka je ka yi sana'a in saƙa ne ka je ka saƙa in shiga daji za ka yi ka samu ka je ka samu ba za ka samu wani ya baka ba kaga dai za ka iya samu amma akwai takura to shari'a sai ta zo da halatta ciniki domin ta ɗauka kama mutane wannan takura yadda in kana son abu baka da shi sai ka mika abin da kake da shi ka samu wanda yake da wannan abin ka karba daga wajensa kaga an sauƙaƙe ma mutane an samu abin da ake ce ma raf'ul haraj to duk abin da shari'a ta yi a babun raf'ul haraj to shine ake ce masa martabatul hajiyat wato martaba na wajen qawaid na shari'a martaba uku ce akwai martabar zaruriyat, wanda suke dole ne larura ne sannan martabar hajiyat wanda suke sune suke kawo sauki da rashin takura a cikin rayuwa sannan martabar tahsiniyat wanda sune suke kawo kamala makaribul akhlaq abubuwa wanda yake zai kyautata rayuwa zai kyautata sha'anin addini da sauransu to kowane hukunci na shari'a zaka iya sanin a wace martaba yake to abin da yasa malaman malikiya suke kaddamar da aure a bisa ciniki saboda aure suna ganin sa yana daga cikin abin da yake tabbatar da zaruriyat shi ko ciniki abu ne wanda yake tabbata a martabar hajiyat zaruriyat ko abin da suke na larura su ne a ala su ne a sama su ne a farko kafin abin da yake alhajiyat na bukata to shi ciniki abu ne wanda yake Allah ya shar'anta shi ya tabbata shari'ar wato tabbatarsa a cikin shari'a ta zo a cikin alkur'ani da sunna da ijma'in malamai alkur'ani zahiri yake wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kaga wannan nassi ne na alkur'ani saboda haka ciniki ya samu asali tun daga alkur'ani haka zalika a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsawar basu rabu ba fa in sadaka wa bayyana buri burika lahuma fi hima. idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin abinda suke abinda suke ciniki a kansa wato shine abinda suke sayarwa da abinda za su saya da kuma akadi da ajali da komai suka bayyana komai to sai a samu su albarka a cikin kasuwancin wa in katama wa kadhaba muhiqatil barakatu fi hima. idan ku suka suka boye aini. kuma suka yi ƙarya to sai a shafe albarka daga cikin cinikinsu to kaga sai ya ce albayyani masu ciniki sauraka masu ciniki wato karɓaɓɓu ne a har an san su an yi itibari da su a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika annabi sallallahu alaihi wasallam attajirai su ne suke alfahari kan cewa su annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda ya ba su kyakkyawan suna da dillalai ake ce musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal antumut tujjar ya ce kuku ne masu tijara attajirai saboda haka suke alfahari da wannan to kaga me me yasa suke me suke attajirai me suke yi saboda suna yin tijara shine saye da sayarwa kuma Allah madaukakin sarki yayin da ya magana tijara ya ce illa an ya cin dukiya tsakanin mutane ce illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai in ta kasance ta kasuwanci ne cinikayya wadda aka gina ta a bisa wato yarda da ke tsakaninku yarda kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu ijma'i kuma ya tabbata babu wani wanda ya saba a kan cewa ciniki jumlatan halal ne to kuma ciniki hikimarsa hikimar da Allah ya shar'anta mana ciniki mun gani dai kan cewa ciniki ya zo a matsayin raf'ul haraj ne sauƙaƙa ma mutane daga wato takura da shiga cikin kunci na rayuwa inda babu shi za a takura za a shiga cikin kunci na rayuwa za a iya rayuwa amma a cikin tsanani da kunci domin mutum bukatunsa suna da yawa kuma abinda zai iya abinda yake da shi ya mallake shi wanda zai biya masa bukata komai yawansa iyakantacce ne komai yawansa iyakantacce ne idan da babu ciniki ba zai samu abinda wani abu wanda yake yake bukata ba wanda yake ba da shi za alal misali mutum yana da kuɗi komai yawan kuɗinsa komai yawan kuɗinsa a ce shaddarsa ta ce idan da babu ciniki wanda zai ɗauko ya kwashe shaddar ya biya masa kuɗi dole sai dai shi ya je ya kwashe akwai takura ko babu takura an takura masa to sai Allah ya halatta ciniki domin bukatun mutane su zamanto kan cewa sun yi mubadara sun yi sun musanya bukatunsu da juna kana da bukata a abin da nake da shi ina da bukata a wajen abin da kake da shi saboda haka sai mu musanyi wannan shine hikimar wanda idan da ba don wannan ba idan da ba don wannan ba da rayuwa sai ta rikici sai zama to babu tsari a cikin rayuwa domin idan mutum ya nema ya rasa in yana da karfi sai ya kwaci idan wani wanda ya fi shi karfi shi ma ya zo sai ya kwaci saboda haka sai a yi ta rigima kullum a cikin rigima ake a cikin rayuwa wanda yake kuma Allah bai yi duniya ta zama to a haka ba Allah ya yi duniya ne bisa nizam yasa ba a rigima tsakanin rana da wata da taurari komai yana tafiya daidai to haka Allah yake so hatta mutane masu to shi yasa aka kawo mana shari'a to wannan shine hikimar da aka shar'anta mana ciniki daga cikin hikimomin da malamai suka ambata a malamai sun suna kasa shi kashi-kashi ciniki waɗansu su sanya masa suna iri-iri idan ciniki ne tsakanin wato abinda mai sai yake ba abinda ake ce ma saman abin biya da abinda ake saya da wannan abin biyan shine ka bada kuɗi a baka haja da kake so wani shine mutlaqul bay ko kuma a ce albay'ul mutlaq wato ciniki wanda yake sakakke idan kuma haja ce aka musanya da haja a al-muthman bil muthman ka bada gishiri a baka manda wannan shi ake ce masa al-muqayadha al-muqayadha shine trade by barter kenan ba ni gishiri in baka manda babu kudi a ciki idan kuma kudi ne aka musanya in baka jinsin kudi ka bani wani jinsin kudi ka masa canji kenan ko shine canji sarf kenan shi sai su malamai suka kira masa suna as-sarf idan kuma ciniki ne wanda yake za a yi ta na gaskiya in ce wannan abu a waje na haka yake ka ƙara min ribar kaza wannan sai su kira shi murabaha idan kuma wanda za a jingina maka ne a ce to gashi nan ka saya abinda duk za ka biya ni a kai ka biya ni na kyale maka ka biya ni shine bai uttauliya akwai kuma a wanda yake na shi shine ga abin da yake a waje na amma na sauƙaƙe maka na rage maka kawo ka to haka dai yake idan kuma ciniki ne aka tsakanin abin da ake sayarwa shine kuɗi abin da kuma ake saya shine hidima ta mutum ita kuma suka yi rata ijara ko dago to kowane da irin sunan da suka kawo babi ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske wanda har sai na umar yana cewa ku je kasuwa duk wanda kuka samu daga cikin ahalul bimma wanda bai je ya san hukunce hukuncen ciniki ba ku tashe shi daga kasuwa kada ya je ya rinka mana mu'amala da riba to idan wannan ahalul dimma kenan saboda su ne ba san shari'a ba su ma an ce ba za su zauna a kasuwar musulmi ba sai sun je sun karanta babin ciniki dan kada su zo su rinka mu'amala da riba a kasuwar musulmi wato haƙƙin waliyul amr ne ya tabbatar da wannan to balantana kuma musulmi wato wajibi ne musulmi ya san babin ciniki dan kada ya je ya mu'amala da riba ba sai in ya je ya zauna a kasuwa ba in dai zai shiga kasuwa ya san hukunci hukunce hukuncen ciniki kada ya je ya kare da mu'amala da riba domin abin da ke cikin riba na hadari da kuma girman sabon Allah da ke cikin wannan mummunan mu'amala imam na umar ya ambaci wannan saboda girman wannan babin amma in banda haka akwai sauran abubuwa da dama da ake gudu a afka cikinsu idan ba a san hukunce-hukuncen ciniki ba tuna haka malamai suka ɗauki abin da muhimmanci suke bayaninsa sai dai yawa-yawan malamai da yake yana zuwa a babuka na can nesa a cikin babin fikin sai ga yawa yawan mutane ba tsaya an karanta shi ba tunda ko a muktasar ma a sani yake ba a lawali din ba sai ga mutum ya yi furfura yana nan a lawali na farkon bai je sani din ba <laughs> eh, to gashi ko yana da muhimmanci saboda kullum za a ga mutum in bai je kasuwa ba zai je kanti in bai je kanti ba zai hau a ba ko ya hau a daidaita sau Dole wannan duk ciniki ne wanda hukuncin ciniki yana shiga ciki saboda haka abu ne wanda yake kullum kana cikinsa na ka sanin hukuncin Allah a cikinsa yana da muhimmanci kwarai da gaske to a bisa al'adar littafin da yake littafi ne wanda yake muktasar ba lalle ya kawo komai da komai a cikin babin ciniki ba abin da ya sauƙaƙa shi za mu ɗauka in Allah ya kai mu mun kai littafi da yake samansa kuma sai mu wasa zan yi ƙoƙari a wannan babin a in ba matsala ta kama tilas ba wanda malam bai faɗe ta ba zan kawo ta mu tsaya a kai don mai sauri mu gama in mun je wani littafin a kawo sauran hukunce hukunce don muka ce za mu babin ciniki ga baki ɗaya ba mu rab ɗinsa da littafin ba sai zamanto waɗansu abubuwan ba za a rike su ba malam ya ce walahu talatatu arkan shi ciniki yana da rukunai guda uku me rukuni hmm? abinda in babu shi babu wannan abin da ake magana cewa rukunin sa ne wato haƙiƙatul ma haƙiƙanin abu to yana da rukunai guda uku wanda in babu ɗaya daga cikinsu babu wannan abin babu ciniki wato dole sai da ka samu abubuwan guda uku sannan za ka samu ciniki al'awwalu na farkon su ma ya dullo alar rida abin da yake nuni ga yarda min ƙaulin na zance a baki ka ƙaunin ba'i bi'tuka kamar faɗin mai sai ya ce na sayar maka wa ƙaulin mushtari ishtaraitu mai saye kuma ya ce na saya wannan ita ce ake ce rukuni na farko kenan siga dole sai da siga sai da siga sai abin da yake nunin kullatar wato sai abin da yake nuni ga wannan akadin tunda akadi ne wato kulla mu'amala ce tsakanin masu yin cinikin to dole sai da abin da yake tabbatar da wannan mu'amalar ta kullu imma bilkaul a zance aw fi'lin ko a aikace kal mu'atati kamar bayarwa babu magana ka miƙa ka ɗauka domin ya nuna kan cewar saboda shi a taradi yarda da abin da ka saya da kuma shi kansa mai sayarwa ya yarda da abin da ka bashi sharaɗi ne na ciniki tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku mu'minai kada ku ci dukiyarku ba da gaskiya ba ba da haƙƙi ba sai dai in ta kasance cin dukiyar in ta kasance bisa kasuwanci ne da aka ƙulla shi a bisa yarda tsakaninku a bisa amincewarku wato kowa ya amince to kaga dole an sharɗanta cewa ciniki ba zai kullu ba sai da attaradi shine arriba yarda amincewa me saye ya amince da farashin da aka ya amince da abin da ya saya abin da aka bashi kuma mai sayarwa ya amince da abin da aka bashi to ta za a yi tunda abu ne wannan cikin zuci ko ba haka ba attaradi a ina yake ba a zuci yake ba cewa ka amince da wannan a bayyane yake ko a zuci a zuci yake asali aiki ne na zuci to amma abin da yake nuni gare shi shine in ma da furuci ka ce ka saya ko shi kuma ya ce ya sayar kaga wannan an samu attarabi ba wani babu tilastawa ko kuma bilfi'il a aikace ka miƙa ya ɗauka shi ma ya baka ka ɗauka shine ake ce masa bai'ul mu'ata bai'ul mu'ata wannan ciniki ne wanda jamhurin malamai suka ce ya halatta dalilinsu shi ne cewar shi a tarabi yarda ɗin nan babu wani abu na shari'a da ya iyakance ga abin da zai tabbatar da shi duk abin da yake zai iya tabbatar da cewa mutane sun aminta da wannan mu'amalar to an samu wannan tarabi inda ake so an samu wannan yarjejeniyar babu wani doka ta shari'a cewa sai an yi kaza ne ake samun yarjejeniya abu ne ake mai da shi zuwa ga hukuncin al'ada imamu shafi'i kuwa ya ce bai'ul mu'ata bai halatta ba saboda tunda Allah ya ce an taradin at-taradi abinda zai tabbatar da amincewa shine a faɗe shi da furci don haka a wajensa da zo za ka zo wajen mai siye ka ce wannan nawa nawa sai ya ce maka naira ɗari ɗari sai kawai ka aje naira ɗari ka ɗauki abin kai tafiyarka baka ce na saya ba shi kuma bai ce ya sayar ba a wajen imamu shafi'i bai ba tunda baka ce na saya shi kuma bai ce ya sayar maka ba siga dole sai bil qaul amma wannan ya takura ko bai takura ba <laughs> to imamu shafi'i ya bayyaka a babin ciniki sauran jumhurin malamai ku ba su yadda da shi ba an sun yadda da fi bai'ul mu'ata tunda yana nuni akan amincewa yarjejeniya bil a aikace ka miƙa idan da bai sayar ba zai ce a'a malam ban sayar ba ko kuma ɗauki kuɗinka bana bana yi bana ciniki amma kasancewar ya kyale ka tafi da shi shi ma kuma ya kyale shi mai saya ya kyale an ɗauki kuɗin ya nuna yadda ko ya nuna bai yake ba yanzu kaga kenan idan da za a ɗauki babu bai ulmuwatsa yawanci irin cinikin da ake a supermarket sai a ce ba da ba zai yi ba kenan tunda a zuwa market kawai zaka je ka gani ga kuɗin da aka rubuta sai ka ɗago ka sa a kwando kana zuwa sai ka je ka kai ma mai kashiya sai ya lissafi gashi gashi sai ya fito maka da receipt gashi sai kawai ka bashi shikenan sai ka tafi ba in ba in <laughs> eh, to wannan sharaɗi ne abin da ya fito a bai'ul mu'ata wato at-taradi as-siga wannan rukuni ne na ciniki idan babu shi babu ciniki dan haka bai'ul mukra wanda aka tilasta shi kan ya sayar da abu cinikinsa bai yiwu ba bai'ul mudar wanda a bai'ul mukra a matsawa mutum ya sayar da abu haka zalika bai'ul fuduli mutumin da yake ba shi da sulɗa a kan dukiyar mutum ya je ya sayar da abin da bai mallaka ba ciniki bai yi ba kamar kawai don kana takama da ɗan uwanka cewa ɗan uwanka ne sai kawai ka je ka sayar da gidansa ba tare da saninsa ba ba tare da izininsa ba wannan ciniki bai yi ba tasarruful fuzuli kenan idan an yi cinikin ba za a ce an bata shi ba sai a ce sai an tsayar da shi a kan yardar shi wanda yake shine almalikul haƙiƙi mai mulkin wannan abin na haƙiƙa in ya ce ya yadda ya amince to shikenan sai a tabbatar da cinikin in ko bai amince ba ciniki bai kullu ba saboda sharaɗin ciniki shine a samu wannan attaradi din athani rukuni na biyu shine al'aqid mai kulla cinikin وهو البائع al شنو جنسي بيو البائع jinsi biyu al دول mai sayarwa wal تشنيكي mai سي dole in babu su babu ciniki dole sai an samu mai siyarwa an samu mai saye haka sharaɗin ciniki a zamanto abinda za a mallakar mai saye ne ai mallakar mai sayarwa ne kuma abinda za a biya shi kuɗin mallakar mai saye ne sai an samu masu cinikin tukuna in babu su ciniki bai yi ba ba kuma kowane mutum ne zai iya zamantowa ya iya yin ciniki ba shi yasa ya ce wa yushtaratu fi sihhati bai'ihi to wannan rukuni na wato mai kulla ciniki ana sharɗanta wato a cikin ingancin cinikin nasa an ya kona mumayyizan ya zamanto yana da tamyizi yana da hankali yana da hankali hankalinsa bai gushe ba falayan aqidu bai'u ghairihi cinikin wanda yake ba mai hankali mai tamizi ba baya kulluwa wala shira'uhu haka sayansa baya kulluwa lisigarin to sawa wannan gushewar hankalin in ma saboda wato yarinta yaro ba mu mayyazi ba ne idan yaro ya je ya ciniki cinikinsa bai yi ba saboda ba shi da tamyizi yaro dan kankani ya je da naira dubu ya je ce a ba shi alawa aka ce ta nawa ya ce ta du shikenan aka ciko masa mai kanti yana ganin kan cewa ga ga shi ya samu ciniki saboda bai san bai karanta fiqihu ba yana ganin ciniki ya samu dan kankanin yaro dan shekara biyu wanda ba shi da tamyizi to kaga inda yana da basira sai a ce to sai a bashi alawa guda daya sai a ce to je ka gida ka zo da yayanka ko ka zo da mutan gaya sai a ce to ga abin da ya zo siya fa kun ga ku dauki naira dubu mu bani kudin alawa guda daya inda yana da in ya san ciniki cinikin yaro bai yi ba saboda ba shi da tamiz dan sharaɗin ciniki ka zama to kana tamiz domin wanda yake da tamizi shine wanda zai iya samun attarabi ko ba haka ba shine wanda zai iya samun ya amince da wannan mubadalar da ake wannan canjin da ake wannan musanyen da ake au junun ko kuma wanda a a ya zama a wanda ya zamanto saboda hauka ne ya zamanto ba shi da tamizi ba shi yana da gushewar hankali yana da rashin yana da rashin wato tamizi a shine bambance abin da yake daidai da ba daidai ba da amfani da cuta abin da ake nufi da tamizi kenan shine hankali din ba shi da yana da gushewar hankali saboda hauka kamar wanda yake hauka ya zo ya buge shi sannan ya farfado yayin da haukan ya buge shi shikenan sai ya je ya ciniki akwai waɗansu wanda yake za ka ga idan hauka ya tayar musu in hauka ya tayar musu lafiyayyu ne za ga suna magana ta basira amma hankalinsu ya tabo sai wanda likitoci za su iya ganewa da kuma wanda suke mu'amala wanda suke zaune da su kullum komai nasa sai ya bayar komai sai ce ya bayar in aka zo ciniki ba ruwansa da cewa wai zai a in yana ganin ma ana cewa kaza ne kaza ne sai ya rinka jin haushi dan me ko an ya faɗa kawai shikenan ka baya akwai wanda suke da irin wannan bipolar mental mental disorder wanda idan suka zamanto a cikin wannan wato nishaɗin suna son bajinta gushewar hankali ne to wanda yake a cikin wannan halin cinikinsa bai yi ba saboda ba shi da tamizi domin da yana tamizi ba zai ba saboda haka sai ka ga abu wanda yake bai fi na naira dubu ba sai a sayar masa shi a naira dubu goma kuma ya saya to kaga hikimar shari'a kenan da ta tsare dukiyoyin mutane idan ya zama eh, eh, domin mutum hankali yana sa ka yi tasarrufi wanda yake zai tsare maslahar ka to amma yadda ya zama to babu eh, hankali ya gushi ba za ka tsare wannan maslahar ba saboda haka sai aka tsare maka sai shari'a ta shiga ta tsare maka maslahar maslaharka cewa idan kai ciniki a wannan halin ba za a tabbatar da wannan cinikin ba sai a warware shi ciniki bai yi ba au kurin haka wanda yake cikin maye wanda yake cikin maye kaga dai maye a gushewar hankali yana kawo gushewar hankali mun ce idan mutum yana cikin maye in yi saki ya tabbata ko bai yi ba ya yi saboda shi ya yi makansa jinaya shi ya janyo makansa amma idan ya kulla ciniki fa muka ce bai yi ba saboda nan wajen abu ne na maslaha sai aka yi masa ukuba da na tsidin da kishiyar abinda a ya janyo makansa da ya janyo makansa abinda yake ganin kan cewa shine jin daɗi sannan kuma a kyale shi a cikin wannan halin da yake yana cikin sabon Allah yana ganin jin daɗi ne sannan ya ci gaba da ya kulla makansa abinda zai kawo masa maslaha sai shi da ce a'a in ka kulla abin da ke ganin maslaha ne ba za a tabbatar maka ba in ko barna ne sai a kyale ka saki barna ne a sai aka ce an kyale shi amma ciniki maslaha ne kari ne akan shi aka ce a bai yi ba don haka wanda yake cikin maye in ya kulla ciniki cinikin su bai yi ba dalilin kuma shine wannan ka'ida kan cewa an masa mu'amala da kishiyar abin da ya cancance shi shi yasa a ah, malaman malkiya suke cewa la yalzamu sakrana iqrarun uqud bal ma jana itqun talaqun wal hudud wanda yake la yalzamu sakrana iqrarun uqud wanda yake mai maye iqrarin da yayi baya lizuntar sa uqud haka zalika dukkan wani abin da ya kulla kamar ciniki in ya kulla shi baya lizuntar sa saboda haka idan ka ka idan ka ka sai idan aka yi cinikin gida alhali mutum yana cikin maye daga baya idan ka tabbatar kan cewa a cikin maye yake za ka iya zuwa ka a aurora wannan cikin kai mai saye ko in ya zama to kan cewa wanda dai in ya zama a a sawa'un kai ba'i'u ne ko mushtari mai sayarwa ne ko mai saye auna hawi zalika ko makamancin wannan shine abin da yake yake gusar da dukkan wani abu wanda yake a dukkan abinda wanda yake gusar da hankali shine kamar suma to amma wanda yake ya suma yaushe zai yi ciniki <laughs> ba a magana na ballanta na yi ciniki to duk dai wani abu wanda yake gusar da hankali wanda zai sa mutum ba shi da tamimi abin da sa aka kawo bambanci game da mai shayarwa a'a mai maye tsakanin aka lizimta masa waɗansu abubuwan ba a lizimta masa waɗansu ba aka lizimta masa saki amma ba a lizimta masa kulla ciniki ba shine idan da an kyale shi kan cewa hatta cinikinsa ma wato an karɓa to shikenan sai mutane su je su yi ta gani to ai shikenan a sawa'un ma a cikin maye kake ko ba a cikin maye kake ba da kai da masu hankali din duk ɗaya kuke saboda sai a buɗe wa mutane hanya su je su yi ta wannan barna shi sa shari'a sai ta datse wannan wala yalzamul bai'u illa min mukallaf dan haka ciniki baya lizimta sai daga wajen wanda yake mukallafi wato wanda yake shari'a ta hau kansa shine baligi mai hankali yaro wanda yake ba shi da tamizi ciniki baya lizimtarsa a haka zalika baligi amma wanda yake safihi ne ciniki baya lizimtarsa in yayi ciniki ciniki bai lizimce shi ba kun ga shi yasa nema dalili ko a duk abin da yasa muka kawo abin da yasa duk wannan dalili akan sharadi ta na tamyizi din nan shine kan cewa shine rabit din taklif da shine Allah yake shine wato shine ma'auni da ake dora mutum nauyin bin shari'a ko rashin binta in babu hankali babu nauyin bin shari'a kuma Allah madaukakin dalili na biyu alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa ta ma hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ku yi ma yara marayu jarabawa har sai lokacin da suka kai lokacin da za a yi musu aure shine sun balaga fa in anastum minhum rushda idan kuka nutsu kuka nutsu akan cewar suna da kintsuwa ta hankali ta sanin wato amfanin dukiya da za a killata ta fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyinsu to kaga wanda aka hana shi mallaka akan dukiyarsa me yasa aka hana su mallaka akan dukiyarsu rashin tamyiz saboda an ce fa in anastum minhum rushda sai in kun nutsu akan cewa suna da hankali da kintsuwar basi kintsuwar hankali da za su killata dukiya saboda haka kaga as-safih wanda yake ya balaga amma safihi ne ma'ana bai san ciwon kansa ba dolo ne wanda yake bai san ciwon kansa bai san yadda zai killata dukiyarsa ba an ce kada a ba shi dukiya to in ko ba za a ba shi dukiya ba kaga kenan duk wani tasarrufi da yi na dukiya bai inganta ba tunda an ce kada a ba shi dukiya ba shi da ikon ya mallake ta wanda ko baya mallakar dukiya to ba shi da ikon ya tasarrufi a kanta shi ko ciniki yana daga cikin tasarrufi yana daga cikin amfani da wannan dukiyar amfani da dukiyarsa sai dai waliyinsa ya masa waliyinsa sai dai shine zai kulla masa ciniki yanzu idan da kamar a ce za a kyale yara marayu da dukiyoyinsu a ai kaga Allah ne kaɗai san abin da zai faru da dukiyar tasu ko kuɗin makaranta wata ran sai an nema an rasa don ana bashi shikenan sai je dauko abokai a je a sharholiya cikin dare ɗaya ma sai a gama da dukiya to saboda haka wannan shine sharaɗi akan al'abu mai ƙulla ciniki ɗin dole ne ya zamanto wato mukallaf ya zamanto yana da tamizi a a ya zamanto yana da tamizi yana da yadda zai yana da amfani yana amfani da hankalinsa الثالث rukuni na uku المعقود alaihi abinda ake kulla cinikin a kansa abinda ake kulla cinikin a kansa shine jinsi biyu athaman wal musman athaman shine abinda ake bayarwa abinda almushtari mai sai yake bayarwa shine tumuni inda ake haka haka suke fassara shi shine farashi da kake bayarwa kuɗi yawanci wal muthman shine alhaja abinda kake saya abinda albayo yake bayarwa abinda mai sayarwa yake bayarwa in babu su babu ciniki wannan su ne rukuni na uku saura kaga kamar dai wato rukunan guda biyar ne asiga siga ita ce ta farko mai saye almushtari mai sayarwa alba'i abinda ake abinda bayarwa shine athaman da abinda ake saye shine almuthman shi sa za ga waɗansu sai su ce rukunan guda biyar ne shi kuma nan sai ce rukunan guda uku ne amma kowanne daga cikin biyun ƙarshe ya kasu kashi to shi ma wannan athaman wal musman su ma akwai sharuɗai ba kowane abu ne zai iya zamantowa saman ba ba kowane abu ne zai iya zamantowa farashi za a iya bayar da shi yayin da ake saya ba ba kuma kowane abu ne za a iya sayan sa ba shari'a shari'a kenan ba za ka ce komai za ka iya saya ba ai kuɗin ka ne kuma ba za ka iya cewa wannan abin ka ne da komai za ka iya sayar da shi akwai ka'ida akwai sharadi to shine yace wa yushtaratu fihi ma khamsatu shurut sharaɗin saman wal musman abubuwa ana sharɗanta musu abubuwa guda biyar sai sun cika su idan sharaɗi ɗaya bai samu ba bai inganta wannan abin ya zamanto saman ba bai inganta ya zamanto al musman ba wato bai inganta ya zamanto al maqud alaihi wanda ake kulle ciniki a kansa ba na farko at tahara ya zamanto mai tsarki fala yajuzu bai'u najisin cinikin najasa baya halatta baya halatta mutum yayi cinikin najasa dole ne abin da ka siya ya zamanto mai tsarki abin da sa abin da yake da tsarki shine at abin da yake najasa shine al-khabith wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta shi cewa yana halatta musu tsarkakan abubuwa kuma yana haramta musu al-khaba'ith abin da yake khabith shine wanda yake wato dauda wanda yake najasa to abin da yake ku bai halatta ka Allah ya haramta maka ta za a yi cinikin sa to shi sa malamai suka sanya wannan sharadi ne dalili na farko shine wannan aya dalili na biyu kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yahudawa da Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu uh, uh, inna allaha harrama alaikum al-khamra wal khinzir Allah uh, ya haramta muku giya ya haramta muku al sai ya haramta muku walmaita ya kuma haramta muku almaita bushe. shine sai sahabbai sai suka ce a ra'aita shuhumal maita fa innaha tutla biha sufun wa ya hadisin yake ne karin karshen hadisin fa innaha tutla biha sufun wa wa tudhanu biha fa innaha tutla biha barin ya kamata in ɗauko lafazin hadisin wa tudhanu bihal julud na'am sai sa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ara'aita shuhumal maita kitson mushe fa ya rasulullah domin ana shafe wato katakon a safiya wato kwale-kwale da shi don kada ruwa ya rinka shiga ya rinka shan ya rinka shan ruwa yadda zai kumbura har ya tsage wa tudhanu bihal julud kuma ana ana ana jeme fata a shafe fata da mai yadda zai zamanto za a iya sanya ruwa a cikin wannan fatar ya zamanto ruwan bai rinka daukan warin a warin jimar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce haramun ne sai ya faɗi shi ce qatalallahu yahud Allah ya tsine mai yahudawa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu ya haramta musu a kitse zabuhu sai suka sai suka suka narka shi fa ba'uhu wa akalu thamanahu suka narka shi suka wato suka narkar da shi suka sayar da shi sai suka ci tumuninsa saboda haka an ce ne kada ka ci ta wannan gefen sai ka koma ta baya ka ci to ka gani almaita me yasa aka haramta almaita saboda najasa ce haka zalika alhinzir, Allah ya ce fa innahu rijis dalilin da yasa aka haramta shi saboda rijis ne saboda haka bai halatta ka sai alhinzir ba saboda najasa ne ba shi da tahara bai halatta kuma ka bai sai mushe ba kamar yadda bai halatta ka sai shi shi kansa ba duk wani juzi'i nasa shi bai halatta kai cinikinsa ba wala mutu saboda haka yace fala ya juzu bai najisin cinikin najasa baya halatta kal adira kamar taroso bayan gida baya halatta a sayar da bayan gida a cinikin bayan gida saboda najasa ne ba shi da amfani eh na'am manoma na sayarwa ahsantum hmm. manoma na sayarwa to me yasa wannan me hukuncin me hukuncin a me hukuncin yanzu kamar al misali waɗanda suke yin sewage za su zo su kwashe bayan gida idan suka je su je waje inda ake treating ɗinsa sai a fitar da shi sai amfani da shi a wajen taki za a iya sayan wannan ko ba za a iya sayan sa ba na'am saboda ne sun yi masa aiki saboda sana'a ta shige shi amma duk da haka kuma na jasa ne duk da haka kuma na jasa ne to amma na jasar tana da amfani bai zamanto habis ba a nan wajen shi ya sa ma malaman malikiya saka ce wa fi zubli lid sun yi ruksa kan sayar da wato taki wanda yake da da taroso da bayan gida a cikin salib darura saboda larurar bukata amma al'asul inda za a bi wato hukunce-hukunce na zahirin shari'a za a ce bai halatta ba amma larura sai ta sa malamai suke istifna'i akan wannan ka'ida saboda yana da amfani wa alaha na'am za a iya samun maimakonsa? to da ai shi kunga kashin dabbobi ba da jasa ba ne duk dabba wadda take halattacciya ce namanta ba da jasa ba ce to kunga a nan wajen kunga wannan akwai alaka tsakanin wannan babin da babin can farko da muke babin tahara a babin tahara mun yi annajis ma la nafsa lahu sa'ila mai tatu ma la nafsa lahu sa'ila aka kawo jerin gwanan abin da yake najasa to sai ka yi da wancan babin da haka bayan gida na dabbobi akwai tafsil in dabba ana iya cinta to ta rosanta ba da jasa ba ne kamar kashin awaki na shanu na raƙuma na tsuntsaye na kaji duk ba na jasa ba ne haka zalika alas sahih kashin doki amma kashin jaki tunda jaki haramun ne shi najasa ne to tunda ku za a iya amfani da waɗannan to ya za a yi na mutum kuma fa tunda kaga kenan bai zama to larura ba tunda akwai akwai alternative akwai musanye na'am har ya Al'istihala al’istihala al-istihala wannan magana magana ce wadda take ba idan wato idan najasa ta canza ta fita daga ainihin sifarta ta koma wata sifa daban to ta fita daga zamantowa najasa shine kamar iska da rana inda aka yi fitsari in ya canza shi babu alamar fitsari din nan wajen ya riga ya zamanto mai tsarki to amma wannan inda yana nan a matsayinsa na bayan gida akwai jurmin na bayan gida ba a babu zancen istihala a kansa kamar giya in aka zuba mata ruwa ta tsinke ta zamanto ba ta sanya maye komai yawan da aka sha ba ta sanya maye to shine suke cewa irin wannan shine al istihala istihalatun najasa inda najasa ta canza sai ta zamanto cewar eh ta halatta amma wannan ai babu zancen istihala a cikin bayan gida wato a wannan matsalar akwai kuma wata matsala wanda yake shi ma mutane suna yawan tambaya har yanzu gaskiya ban samu jawabi akan ta ba shine a jini mun san abin da yake sahihi kan hukuncin jini na jasa ne ko ba haka ba abin da muka rinjayar saboda faɗin Allah ta'ala audaman masfuha jini wanda yake almasfuh mai bin wuka wanda aka yanka dabba ya kwarara jini da ya kwarara daga jijiya na jasa ne ya halatta ba to masu kiwon kaji suna da wannan iskali suna zuwa mayanka sai su je sami irin wannan jinin idan aka suna ana har wato ana busar da shi sai zama to kamar hanta sai su sanya shi a cikin abincin dabbobi saboda yana da sinadarin gina jiki protein a ciki ana ba ma dabbobin yana ana ba ma kajin yana suna saurin girma da kifi ma ko Allah ya haramta jini waɗansu suka ce ai mu aka haramta ma amma kaji ba a haramta musu jini <laughs> kaji su ba a haramta musu ba to amma kuma da aka haramta mai malamai suka ce akan dabba wata take jallala mai cin mushi ba haramun ne a ci ta ba ai mu aka haramta mu cin mushe sai mu ce dabba ba haramta mata cin mushe ba sannan a idan an idan ma an ce din akan a sallama kan cewar mu aka mu ba haramta mana su dabbobi su ba haramta musu cin wannan ba mu aka haramta ma to <clears throat> a sayarwar sayarwar ya halatta mu ci kuɗin tunda idan kai tunda kai an haramta an haramta maka ka amfana da shi to ya haramta ka saya ka ci kuɗin me mutum ya je ya samu jini ya sayar da shi ya ci kuɗin jinin kamar ya ci jinin ne kamar ya ci jinin ne kamar na yahudawa kenan saboda haka zahirin wannan a shine almanu hani ne a zahirinsa in ko ba wani abu ya bayyana gare mu ba na ilimi da maganganun malamai amma dai wannan shine zahiri to saboda haka ga sharaɗin farko abinda za a yi cinikin su dole ya zama to tsahiri mai tsarki wanda shari'a ta halatta mallakarsa saboda sifarsa ta tsahara cewa tayyib ne saboda Allah ta'ala ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat Allah ya halatta musu yana halatta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta musu at-tayyibat na'am wala mutanajjisin haka zalika bai halatta a sayar da abin da ya zamanto ya yi najasa ba wato shi al-najas akwai abin da yake najasatul wato ainihinsa najasa ne akwai kuma abin da yake najis ya zamanto najistacci wato ya zamanto ya baci da najasa la yumkinu tatahiruhu wanda ba zai yi wa tsarkake shi ba kas-zaiti kamar mai wal intifa'u bihi na'am zaiti kamar mai mai wanda ya zamanto ya najasa ta same shi kamar a mai wanda yake bera ya fada cikinsa ya mutu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan mai wanda bera ya fada yace in kana jamidan alquhu wa ma hawlahu wa in kana ma'ian fala taqrabu idan kuma wato idan ya zamanto sandararre ne to ku jefar da beran da abin da ke kewaye da shi wato ku amfani da sauran kamar kaki da nan. amma idan ya zamanto ruwa ne to kada ku kusance shi saboda ya zamanto mutanajjis najis saboda haka mai wanda ya zamanto jasa ta shiga cikinsa ba za a iya amfani da shi ba ba za a iya in ba za a iya amfani da shi ba in ba za a iya mallakarsa ba ba za a iya sayar da shi ba za a yi cinikinsa ba duk abin da ba za ka amfani ba za ka iya ba za ka iya mallakarsa ba saboda rashin tsahara to ba za ka iya cinikinsa ba lokaci ah sahih to ina ganin za mu koma a darasi mai zuwa insha Allah za mu koma a wannan sharaɗi na afahara ɗin nan za mu sake koma mu sake tishi a kansa da kansa za mu tashi wato a shurutul ma'qud alaihi sharaɗin wanda ake kulla ciniki a kansu insha Allah za mu sake komawa kan wannan saboda akwai masail da dama wanda suke na wannan zamani ita kanta najasa ahkamun najasa fil islam akwai wani dan uwa akwai wani bawan Allah da yayi digirin sa na magister akan wannan hukunce-hukuncen najasa a cikin musulunci littafi ne guda a hakamun najasat fi shari'a islamiyya duk kuma wayannan masail din ya kawo su insha Allah darasi mai zuwa sai mu koma sai mu tashi daga nan wajen subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malam hadisi ya hana mata shafa turare in za su fita banda yan mata ko da su duk har a su ai a kan mace ne umuman a sifarta ta mace bai yi ta tamizi tsakanin mai aure da mara aure ba da babba da yarinya a zahir hatta ai karamar yarinya ma musamman wadda take ko da bata balaga ba amma ta zo daidai balaga bai halatta ba a sanya mata turare idan za ta fita turare wanda yake abin kuma abin da ake nufin turare din wanda yake wanda yake daga mace ta wuce za a ji kanshin eh, amma wanda yake ba mai wannan kanshin ba wanda yake kawai kawar da daudar jiki shi wannan babu laifi wanda yake kawar da wato warin jiki shi wannan babu laifi Allah ai wallahi dabaru ne na shaidan wahayi shaidan yake koya musu inda sun fahimci illar da ba za su yi haka ba domin illar shine kada ya mayar da hankali ya zuwa ga ga mace kamar yadda alkur'ani ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kada su buga kafarsu domin a san abin da suka boye na adansu kamar su sa takalmin kwas kwas kwas din nan saboda haka inda sun zo sun wuce ta gaba za a sani ba amma daga an ji kwas kwas sai a juyo a gani to shi yasa aka hana wannan dan a san idan ana gani za a gane a ga abin da suka boye na adonsu to haka zalika na turare din ma idan suka shafa ma yaro wanda yake ya zo wucewa kuma suna rike da shi shi zai sa a mai da hankali a kansu a gani illa duk tana nan alhukum ya duru ma al'illa idan aka haramta hukunci akan duba a gani menene illar da ta sa wato menene dalilin da ya sa aka haramta wannan hukunci idan wannan illar tana nan a cikin dukkan wani abu wanda yake zahirin sa birata da wannan hukunci ba amma yayi kama da shi sai ya kai ya zuwa gare shi shine kiyasi sai wato abun da suke kama da juna suka zamanto daya Allah baya bambanta su a hukunci abun da kuma suke shige daban Allah baya ba su hukunci daya shari'a ce wadda take min hikima ce eh ai sharadin hijabi kada ya zamanto zai sifanta jiki kada ya zamanto sharadin tufa na mace kada ya zamanto wanda zai sifanta jiki sifanta jiki din nan sawa'un akan kansa a matse yake ko kuma idan iska ta buga shi zai iya sifanta jiki din sannan tambaya ta biyu ana fara sahu daga dama ne ko daga ko ta tsakiya a zahiri ta tsakiya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wanda za su zamanto kusa da ni zamanto maha masu masu wato al'ahlam masu hankali da kuma wato basira da sanin addini su za su zamanto kusa da shi saboda haka ya nuna kan cewa wanda suke kusa da shi su ne suka fito haka za a fara sau haka za a fara daga tsakiya to sannan wacce ya ce don allah malam ayyuwa masu sai da littattafai da kaset na gaban masallaci da su daina sa karatu a rediyo su kure volume saboda mutane suna a ah, cutuwa domin wasu suna karatun alkur'ani wasu suna nafila wasu suna wasu ibadun an yi magana ba su daina ba shine nake so a yi musu nasiha wato masallaci a masallaci na da adab kuma lalle duk wanda yake zuwa masallaci yake da alaka da masallaci ya kiyaye wa'annan adab yana da haƙoƙi daga cikin haƙoƙi shine haƙoƙin waɗanda suke cikinsa wanda suke cikin masallaci suna da haƙƙi mutum yana zaune a cikin masallaci ba za ka zo ka tada shi don ka zauna a inda yake idan mutum yana zaune ba za ka zo ka tsallake faɗarsa, don ka je wani gaba ka zauna ba saboda yana da alfarma yana daga cikin haƙƙin wanda yake a cikin masallaci in yana ibada kada ka rikitar masa ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata wanda ya fito ya ji mutane suna ta karatun qur'ani sun ɗauka kamar ya hana su ce arbi'u ala anfusikum saurara ma kawukan saboda yayin da mutum ya zama ya ɗauka muryarsa da karatu kowa idan zai yi haka saboda haka ba wanda zai nutsu ya mai da hankali kan karatun kansa wani lokaci shi wani ba karatun yake ba wani addu'a yake yi amma yayin da ya ji wannan karatun sai hankali zai tafi wajen wannan har ma sai ya manta mai ma yake addu'a shi yasa aka sanya wannan ladabi din ga masallaci so da haka sahabbai suna zama a cikin masallaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana irin wa'annan adab din musamman wannan hadisin asali ne akan wannan kan cewa idan mutum zai yi karatu a cikin masallaci ya jiyar da kansa ya jiyar da kansa ba ya jiyar ma da wanda yake kusa da shi ba domin wanda yake jiyar wanda yake kusa da shi shi ma ya shigaltu ta tasa ibada kuma me yasa aka haramta at-tahalluq zama a cikin halqa wato zama a cikin halka ta ilimi ranar juma'a saboda ranar juma'a an san an zo mutane suna zuwa da sassafe suna zuwa da wuri don sagaltu da yawan sallah da yawan ibada sai aka hana malami ya zo ya zauna ya sa kujera a kewaye shi ya rinka darasi saboda waɗanda su ba darasin ne ya kawo su ba su ibada suke so za a rikita musu sai ana su ibada duk mako lokaci ne na aita darasi aita wa'azi aita wa'azi amma wani lokaci ka kyale mutum ya zo ya samu albarka wannan rana ya fuskanci Allah da yawan sallah da yawan addu'a da yawan zikiri shi sa aka hana at-tahalluq ranar juma'a wannan shine zahirin ma'anar wannan hadisin kamar yadda malamai suka fassara shi daga cikinsu akwai Sheikh Ibn Uthaymeen da Sheikh Bin Baz duk haka suka ce wannan abinda da hadisin yake nunawa shine duk wani bayanai da ake ranar juma'a ba a so manzo Allah ya hana kafin juma'a ranar juma'a to idan an hana wannan ranar juma'a ina kuma ga wanda yake shi yana sanyawa ne domin ya kasuwanci ba domin tasa ibada ba domin kasuwanci saboda haka lalle yan uwanmu su kula da wannan yan uwanmu wanda suke sa ba mu ki hakika abinda suke yi na kasuwanci kasuwanci su ne mai kasuwanci ne mai albarka sayar da taimakawa ne wajen yada ilimi amma a cikin wannan a kula da haƙƙin bayan Allah wanda suke cikin masallaci suna da alfarma suna da haƙƙi baƙin Allah ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masu zuwa masallaci baƙin Allah ne saboda haka kada wanda ya zama to baƙon Allah ka zo ka masa idaya ka cutar da shi sai ka ka to abinda ma kake samu din na ciniki da abinda kake yi din ya zamanto bai amfane ka ba idan wanda yake ibada ma an hana shi yayi abinda zai cuci dan uwansa ina kuma ga wanda yake abinda yake yi zahirinsa abu ne wanda yake na neman duniya duk da yake shi ma ibada ne idan niyya ta inganta amma ba kamar abin da yake aiki ne wanda yake sirfan ibada ba na haka kam kwarai da gaske yan uwa masu a sanya kaset a cikin masallaci su kula da wannan su kula da wannan lokacin da babu mutane a cikin masallaci su sa iya yi amma yayin da mutane suke a cikin masallaci sun zo kafin a tada sun zo tsakanin sun zo suna jiran sallah ko bayan an yi sallah suna yin nafila sun zauna suna karatun alkur'ani a cakuɗa musu karatunsu a cakuɗa musu ibadarsu da abin da suke ji na wa'azi da na karatuttuka da suke a waje wannan ba daidai ba ne kai malamai sun ce rukiyar da wai hadisin da dubu saba'in da suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alladina la yarquna wala yastarqun a waɗansu sun ce ba abin nan a hadisin wanda ba sa rukiya wato da rukiya wadda ba ana magana akan rukiya wadda mace dace ba ne waɗansu kuma suna ganin kan cewar waɗanda yake suna a wato a suna dogara ga Allah dogaran su ga Allah dogaro ne wanda yake ba sa ma ba sa wato ita kanta rukiyar ba sa yi wallahu ta'ala alam wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke sa da iska na'am na'am Eh, gaskiya ne wannan muna yawan faɗa gaskiya ne wannan muna yawan faɗa akan wannan ko musamman yadda wayoyin zamanin nan suke wayoyi waɗanda yake an sanya musu kaɗe-kaɗe saboda haka ana cikin kiɗa ana cikin sallah mutum zuciyarsa ta nutsu a cikin sallah sai ka je wani kiɗa ya zo a cikin masallaci yayin da aka fuskanci Allah wannan yana daga cikin abin da idan wani mutum zuciyarsa ta sosa masa waɗansu ba su da haƙuri wani kawai daga ya ji wannan a cikin zuciyarsa yana yin sallama ya ce Allah ya isa kaga shi kenan ya maka da'awatul mazlum sai ta hau kanka addu'ar wanda ka ci dan ka zalunce shi ka zalunce shi ka cire masa nutsuwar da ya samu wataƙila wannan nutsuwar ba ta sake dawowa ba idan ya ji ciwon wannan haye Allah ya isa kaga sai abin ya bi shi saboda haka amma idan ah, sha'afa mutum ya yi. to wannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ma al'umma abin da suke mantuwa amma abin da ya cancanta shine ko dai mutum ya bar wayar a gida ko kuma ya sanya ta a cikin shiru kuma sai ka ga yawanci waɗansu mutane su kansu masu kiran wayar ba ma sa tunani sai ka ce ba san lokutan sallah ba ne su yi kira da sau ɗaya su sake su ka ji an yi ta yi wani sai ga an yi rawajen raka'a biyu mutum ɗaya ka ji ana ta yawan ya kashe a sake yi ya kashe ya kashe a sake to irin wannan maganin ta mutum ya kashe wayar in zai shigo masallaci ko ya sanya ta a cikin rashin yin sauti ko kuma ya batta ma a gida wannan ya ce wannan tambayar ta ce malam mijina ya rasu shekaru goma kenan ina buƙatar aure amma 'ya'yana ba sa so ina cikin damuwa fa mata da yawa suna cikin halin da nake ciki to su su maza in har matansu sun rasu ko da yaushe a ko da ya shekara saba'in da biyar za ka ga 'ya'yansa sun masa aure na gode malam allah ya tsare ne wannan wannan yar gaskiya ta faɗa wannan yar gaskiya ta fada sai ka rasa menene dalilin wayannan yara jahilci ne kishi ne na banza da wofi suna kishin uwarsu suna kishin uwarsu ba sun cewa uwarsu ita ma mutum bace ita ma mutum ce ta da bukatar namiji kamar yadda su suke kamar yadda uban su yake da bukatar mace su saboda haka za saboda suna gani kamar a cikin al'umar miji tsoho wanda yake ba shi da mace ana ganin sa kamar wani wato ba tsohon kirki bane saboda haka ba a so ya zauna ba shi da mace saboda al'adar al'umma amma mace ko wadda ba ta da miji babu komai wannan aiki da tana gida shi kenan da 'ya'yanta to wanda yake kuwa ita ma mace tana da bukata kuma al'adar al'umman tamu wannan yana daga cikin rashin tarbiyya saboda ya'ya yanzu sun zamanto saboda rashin sanin addini a sun zamanto su ba ga tarbiyyar addini ba su ba ga tarbiyyar baturan ba allah ya sauke ma kada irin abin da yake turawan suke yi ya zo ya kai ga mutane ya kai a idan iyayensu sun kai wani shekaru ba a san a su a gida sai a ɗauke su a kai su gidan tsofaffi kamar yadda turawa suke haka suke sai su tattara iyayen sai su kai su gidan tsofaffi sai dai watakila sau ɗaya a shekara ranar kirsimeti a je a ke musu da wannan ke kasar zuciya har ina saboda haka a shahid dai wannan tambaya da wannan yar uwa ta yi a magana ce wadda take ta da muhimmanci kuma duk wanda ya ga irin wannan a cikin al'ummar ya kamata ya tsawatar ya kamata a mai irin waɗannan yaran a yi musu nasiha waɗanda waɗanda suke suke ai musu nasiha nuna musu abin da suke yi ya wa abin da suke yi suna nema su haramta abin da Allah ya halatta ni bal suna nema su haramta abin da Allah ya kwadaitar da shi ne Allah ya kwadaitar da aure kuma auren nan shine suturar mahaifiyarsu za su so mahaifiyarsu ta wani abin da wato za su so mahaifiyarsu ta zo ta zo ta zo da wani abu wanda yake abin kunya ai ba za su so ba saboda haka rufin asirin rufin asirinsu ne su taimaka ma mahaifiyarsu ta samu miji wanda zai ki zai aure ta me yasa aka ce a cikin shari'a musamman a matsabar mali aka ce ɗan mace shine aula ya zama to ta bisa ubanta amma idan waɗannan ƴaƴan ga yanda suke wala ba za a zama ba a ji da walicinsu ba uban sai ya zama wali dama haka imam ahmad ya ce uba shine aula sai a kyale ran wajen a mayar da uba shi uba yarsa ce yana santa ta yana kishinta yana martaba ta yana daraja ta idan 'ya'yan suka ki kishin uwarsu to uba shi yana kishin yarsa sai neman mata miji don ya tsare mutuncinta Allah kuma ya sanya mata mafita wannan yarwa ya halatta mace ta bi jam'in sallah tana cikin gidanta E, to wannan akwai tafsil a ciki asali dai ya halatta daga fi'ilin sahabbai domin an ruwaito daga cewa mutanen gidan sayyidina Umar suna bin sallah daga gidansu suna bin sallar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da gidansu haka zalika Anas ibn Malik yayin da yake Basra gidansa yana kusa da masallaci mutanen gidansa mata suna bin sallah daga cikin suna bin sallar masallaci daga cikin gidan to amma yanzu kama inda muke a cikin al'ummar mu akwai tafsir waɗansu masallatan idan a masallaci mace tana daga cikin gidanta za ta iya hango sahu ko ta ji kiran eh, ko da ba ta jin kiran sallah za ta iya hango sahu kuma za ta iya sanin a za ta iya jin tasowar sallah da da sunkuyawa da sauransu za ta iya bi amma in sai da laspika to laspikar ta zamanto wadda yake idan an ɗauke wuta ba za ta yanke ba ne akwai janareta wanda yake galibi in ba nadiri ba shirya ta hukunci da galibi galibi akwai mai galibi akwai mai wanda daga zarar nepa ta yanke za a tashe shi saboda haka za ta iya ci gaba da bin sallah domin sharaɗin bin sallah imkaniyatul ittiba yiwuwar koyi da yiwuwar bin sallah idan za a iya bin sallah shikenan mace za ta iya yi wannan yace sahun sannan kuma tambaya ta biyu sahun da yake gaban masallaci in an tashi sallah ina za a cika gaba ko baya za a cika sahu na gaba amma matsawar ba wanda yake ya wuce masallaci ba domin wanda ya wuce gaban liman wanda yake ya wuce masallaci sai idan masallacin ya cika sannan za a je can wajen in ku bai cika ba makruhi ne a je gaban liman a yi sallah bal waɗansu imam ahmad ya bata sallar ma duk da daga cikin mufardat in mazhabarsa hmm. a sahi sallarsa bata ɓaci ba amma ya saba domin ya wuce gaban wanda aka ce koyi da shi saboda kan aka tashi a wajen sahu sahu na farko ake sana wanda yake bin sa to hatta wanda sahun da yake wajen masallaci sahun da yake na farko ya yi daura da sahun farko daga shi sai sai sahun da yake wato ya yi daura da sahun da yake bin liman iyanan za a bi amma sahun da ya ketare liman in a wajen masallaci ne yayin da ake tahowa a je a cika sahu al'aula ka tsaya a nan kada ka wuce zuwa wancan saboda shi wancan na larura ne na larura ne wannan shine abin da ya zahara wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم علمنا التاويل وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا من ائمه المتقين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين